ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه قال طلق بن حبيب رحمة الله عليه التقوى أن تعمل بطاعة الله على نوره من الله ترجو ثواب الله وأن تترك المعصية الله على نور من الله تخاف إقاب إقاب الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقوى الله أن يطاع فلا يؤسى ويذكر فلا ينسى ويذكر فلا يكفر عباد الله إن للتقوى ثمرات عظيمة وفوائد جليلة منها الفوز برضا الله والجنة قال الله تبارك وتعالى إن المتقين مفازه حدائق وأعنابا ثانيا محبة الله للعبد قال سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين ثالثا تكفير السيئات وقال عز من قائله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته رابعا مضاعفة العجر قال الله تبارك وتعالى ويعظم له أجرا خامسا تيسير الأمور ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فيا عباد الله ومن فوائد التقوى النجاة من الشدائد سابعا الرفق من حيث لا يحتسب قال تبارك وتعالى ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله قال تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ثامنا الفرقان أي البصيرة والتمييز إن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تاسعا قبول الأعمال قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين عاشرا حسن الخاتمة إهدى عشر الفوض يوم القيامة إن المتقين في جنات ونهر ثانية عشر مراقبة النبيين والصالحين ومن يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ثالث عشر حفظ من الشيطان قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا راجع عشر نزول البركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء خمسة عشر النجاة من النار قال عز من قائله ثم ننجي الذين اتقوا أيها المسلمون قال الحسن البصري رحمة الله عليه ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال ابن تيمية رحمة الله عليه جمع الكثير كله في التقوى فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في الصد والعلن فإن التقوى هي طريق النجاة في الدنيا والآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله إن أعظم ما يعين على التقوى الإخلاص لله تبارك وتعالى ثانيا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا تلاوة القرآن الكريم رابعا محبة الصالحين خامسا كثرة ذكر الله عز وجل ثالثا تذكر الموت والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yan uwa masu albarka bayan yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzon tsira farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera bayan haka huduban mu sai tana magana ne akan mu ji tsoron Allah madaukakin sarki tana magana akan muhimmancin jin tsoron Allah da kuma fa'idodi da roman da ake samu a cikin jin tsoron Allah madaukacin sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika mai wasiya zuwa ga waɗanda suka gabace ku da ku karan kwankucewa ku ji tsoron Allah madaukacin sarki ya ku uwa musulmi idan an ce tsoron Allah ko kuma kalmar takawa ana nuhin ka sanya tsakaninka da azabar ubangiji wani shamaki ka sanya tsakaninka da ubangiji wani shamaki wanda zai ingiza ka wajen aikata abin da Allah ya umarce ka da nisantar abin da Allah ya hana ka sahabi abdullahi dan da yake cewa idan an ce tsoron Allah shine ayi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya kada a saba masa a dinga tunawa da Allah kada a manta da shi a gode ma Allah madaukakin sarki kada a kafirce mishi ya fi bayan Allah yana daga cikin wato fa'idodi da kuma amfanin jin tsoron Allah madaukakin sarki wanda mutum zai girba shine samun rabauta da yarda Allah subhanahu wata'ala da samun aljanna abu na biyu shine bawa yana samun kaunar Allah Allah ya kaunace shi gwargwadon jin tsoron Allah ka abu na uku shine kankarewar zunubi idan mutum yana jin tsoron Allah cikin al'amuransa Allah subhanahu wata'ala yana kankare masa zunubansa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati abu na hudu malamai suka ce lillin kawar ayyuka na lada gwargwadon jin tsoron Allah ka gwargwadon girman ladar da Allah ya yake baka in kai aiki Allah ce wa yu'azzimu lahu ajara muna girmama ladan masu jin tsoron Allah za ku iya aiki da kai da wani iya aiki iri guda amma idan ta kawarta ta yi taka to ladar ki ta yi taka yayin uwa abu na biyar sauƙewa al'amurra duk mutumin da ya sa tsoron Allah gaba Allah yana sauraƙe masa dukkanin al'amuransa hanyar da yake cin abinci sana'arsa da dukkan abubuwan da ya shiga wa man Laha ya ji wa man laha Allah ji min amrihi yusra yana daga cikin abubuwan da ake ribanta saboda jin tsoron Allah shi ne samun kuta daga tsanantar rayuwa ziyar tsanani ya kai tsanani gwargwadon yadda kuke jin tsoron Allah gwargwadon yadda Allah zai takaita tsananin da fitinar da wahala a yankin gwargwadon yadda kuke saba ma Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda Allah yake jarabta ku da musibi a yankunan ku yayin uwa abu na bakwai shine samun arziki ta inda bakai tsammani ba duk mutumin da ya sa tsoron Allah gaba to Allah yana kawo masa arzikinsa inda bai tsammani ya kawo masa ba shine ma'anar abin nan wa yarduquhu min haythu la yahtasib sannan mutum na samun rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya biya da aka shiga rudu da rikici da matsaloli to Allah na haska maka gane ina hanya take Allah ba zai baka cikin duhu ba sai ya nuna maka tafarkin tsira shine ma'anar wato da Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana malamai suka ce na tara samun karɓar ayyukan da bawa yake yi duk mutumin da ya ji tsoron Allah yana sa tsoron Allah gwargwadon tsoron ka gwargwadon da Allah yake amsa aikinka ma ya taqabbalu Allahu min min salihin ko na min al-muttaqi Allah yana karɓar aiki ne daga masu tsoron shi gwargwadon yadda kake jin tsoron Allah gwargwadon da Allah yake amsa aikinka abu na goma malamai suka ce shi ne samun rabota ranar kiyama na goma sha ɗai samun kusanci zuwa ga annabawan Allah da salihan bayi sannan abu na goma sha uku samun kariya daga fitattunin shedan Allah yana kare ka daga shedan ba zai samu garaba kanka ba shine ma'ana innal ladina taqaw wani massahum ta'ifun min ne ta zakar. saboda kullum in ka wata salon lafiya ta jaka sai Allah ya fitar da kai abu na goma sha biyar shine annajatu minan na samun kubuta daga shiga wuta Allah kare Imam hasan al yana cewa mutane ba za su gushe ba cikin jin tsoron Allah suna ta tukawa har sai sun kasance sun bar wasu abubuwa na halart don jin tsoron kasu abuka cikin haramun saboda tsayin tsoron Allah ibn taymiya yake cewa jima'ul hu fi taqwa dukkanin ayyukan alkhairi dukkanin albarka ta tattara a cikin tsoron Allah sannan na daga cikin alkhairin jin tsoron Allah rayuwarka za ta yi albarka muna roƙon Allah ya taba mana ayyukan mu baki daya ya gafarta mana zunubanmu mu ya amsa mana dukkanin ayyukan mu ya ƙara ba azurta mana jin tsoron shi قوموا إلى صلاتكم yarhamukumur rahman